A jiya ne wasu ‘yan ta'adda suka kai hari wajen ma'aikatar baraji kan daji inda wannan ‘yan ta'addan suka yi ba ta kashi da su sojojin ƙasarmu ta Nijar, inda sojojin Nijar suka yi nasarar kashe hiya da ɗari daga cikin ‘yan ta'adda inda sojojin ƙasarmu Nijar goma sha biyar suka kwanta dama. Allah ji kansu da rahama, Allah sa sun huta. tona muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kakin mu shiga cikin shiri ga dangadan idan farko ne zai ta kun shata mai albarka media tv ku dana mana subscribe ku like ku share mun gode da bibiyar da kuke mana ko da lokaci a jiya ne maraicen alhamis inda wasu 'yan ta'adda suka kai hari wajen ma'aikatar baraji kandaji inda su da sojojin ƙasar mu ta nijar an kai musayar wuta inda jami'an tsaron mu ta Nijar suka yi nasarar murƙushe 'yan ta'adda suka kama makamai da kuma motuna inda ɓangaren sojojin mu ta Nijar inda aka ƙone mota hudu inda aka kashe muna jami'an tsaro guda goma sha biyar ya fata alheri zuwa gare ku bugu da ƙari labarin da muke ɗauke da shi ma'aikatar tsaron ƙasar burkina faso hukumar leƙen asirin ƙasar burkina faso ta sanar da cewa wannan sun kai yunkurin yin juyin mulki ga kanar ibrahim traore janar ibrahim traore da aka yi yunkurin juyin mulki ranar 26 ga wannan wata na satumba 2023 lalle da ce sun sanar da cewa an kama wanda suka yi yunkurin wannan juyin mulki da masu ruwa da tsaki da cikin wannan juyin mulki da an ka yin wanda suke da hannu daga cikin juyin mulkin da an ka so a yi ma kanar ibrahim traore leje ne wannan sanarwa ta hito bangaren hukumomin kasar burkina faso inda cewa shi wannan jami'in da ya yi yunkurin yin juyin mulki hukumomin burkina faso suka ce ya shiga hannu inda suka yi zargin cewa ƙasar faransa tana da hannu cikin yunkurin wannan juyin mulki da an ka yi a ƙasar burkina faso inda suka yi zargin gwamnatin ƙasar fadibar da hannu ciki wajen yunkurin wannan juyin mulki da an yi ƙoƙarin yi a ƙasar burkina faso fatan alheri zuwa gare ku masu kallon mu da mu idan farko ne zai tafi wannan tashata mai albarka media tv ku danna mana subscribe ku lakin ku share mun gode da bibiyar da kuke mana a kowane lokaci ku rubuta mana ra'ayoyinku a ƙasan kwamin dangance da wannan lamari da ke faruwa a cikin ƙasashe namu na afirka